بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون kuma yana yin bushara ga muminai da tanadin da ya yi masu na sakamako mai yawa kuma yana tsoratar da kafirai daga azaba mai raɗaɗi amma sai mafi yawa daga cikinsu suka bijire masa ba sa sauraron abinda da yake cikinsa na shirya sauraro na karɓa da kuma yarda